gashi kun kammala ziyarar aikin da kuka kawo a nan jamhuriyar niger ga dukkanin alamu kuma kun ba da karfi a fannin da ya shafi harkokin mata me za ku ce a nan to kubra mun gode eh, da tambayoyin da kuka yi mana eh, wannan ziyarar da muka zo muku shi abu biyu muka zo na ɗaya mu zo mu karbi 'yanci mu mara mu bayan matan nijar a karɓa musu haƙƙinsu eh, wahalan da suke ciki ba kaɗan ba wannan tarihin kam ya kai duka duniya mu kuma zo mu nan mu zo mu ga abin da gwamnati take yi abu kuma da mu din za mu iya mu zo mu tallafa mu taimaka zuwan da muka yi mun yi magana da mata masu yawa waɗanda suka kawo kukansu da abin da suke so su yi ga siyasa inda za a samu a karba musu 'yancinsu su masu shiga akwai abin da gwamnati ta yi amma akwai abin da ya kamata a ƙara a ƙarfafa musu gwiwa su masu samu Eh, su samu yancin su su samu shiga inda maza suke samu su samu kuma su shiga majalisa su shiga gwamnati inda ya kamata sa'anan muka je ƙauyuka to kamar wane fanni ne kuke ganin matan nijar na shan wahalhalu ƙauyukan da muka tafi a can maraɗi 'yan karkara kam talauci ainu ana maganan mata yara dai a can yara da ake musu auren dole ana magana yaran da ba sa samu su shiga makaranta da mata da maza ana maganan rashin cin abinci da babu shi in ma akwai shi ba mai kyau ba su ana wahala mun kuma ga asibitin da ake aikin yoyon tsari mata a yi mata auren dole ta samu ta aihu abu ya zama mata matsala duk sauran rayuwanta to akwai asibitin da suke zuwa a taimaka wani lokaci a samu gyara amma ba kowane gyara yake tabbatawa ba so a san cewa in ka ce wai ka je asibiti a a ba kowanne ba akwai wanda ba za su gyaru ba haka kuma a tsane su a watsar da su su zama ba komai ba to wa'annan da muka gan su wannan za a ƙara tallafawa don akwai hanyar da aka samu da european union da 'yan majalisar ɗinkin duniya wanda za a fara da niger ran ke daɗe a fannin tsaro eh, canjin yanayi da tsaro duka wannan ba naku ba amma sai ya same ku dindim ga boko haram ga alkaida ga wanda suke dawa daga libya wannan ni abin da nake so mu din mu koma mu tambaya su mutanen nan ta duta abin da majalisar ɗinkin duniya ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa a kan sauron nan don kuɗin da kuka kashewa a kai yana hana muku ku kashe kuɗin akan abin da ya kamata da makaranta ne da sonte ne da samun abinci ne da ruwa duk abin da dai ake so a yi yana hana ku so wannan din zamu je mu ce musu to lallai inda kuka zo kuka ce ba ku ba za ku mara ma G5 Sank Sahel ba za ku mara musu baya ba ga in ba ku yi ba ga fa abubuwan da za su faru mun gode